Premier Radio. To, alhamdulillahi uh, manufofin abu ne wanda yake a bayyane tun da mun fara maganar takara muke ta yada wannan manufa. Manufa dai ta farko ita ce ta haɓaka sha'anin kasuwanci masana'antu da kuma sana'o'i na hannu da sufuri sannan nema wa gwamnati kudin shiga sannan kuma sai an samu kuɗin shigar za a ba da ilimi kyauta za a ba da lafiya kyauta da kuma samar da tituna a inda ya kamata a samar sannan sai kuma baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu tunda dai al'amari ne na ah, wato kamar doka ko kuma abu ne da ya shi yake cikin tsarin kundin tsarin najeriya na cewa nan ne za su iya bada kundin tsarin mulkin najeriya shi zai ba da cin gashin kai to amma dukiyar ƙananan hukumomi a duk wata wato gwamnatin tarayya tana baiwa kowace karamar hukuma da jihohi su. to amma haƙunan idan suka zo jihohi akwai abin da ake kira joint account nan haƙunan suke shiga sai kuma yanda gwamnoni suka yi da ƙananan hukumomi to ne ina ganin wannan ba daidai ba ne shi haifar da yawancin talauci da ke faruwa cikin ƙananan hukumomi ah, idan allah ya kawo mu a matsayin gwamnatin jihar ta kano za mu baiwa ganin hukumocin gashin kansu mu daga wajen wato ma'ana idan kuɗin sai zo daga tarayya zan ba su kudaden su daga jiha kai tsaye zuwa ƙananan hukumu zan saka musu mara domin nan ne gwamnati mafi kusanci da al'umma kuma a nan ake koyon ma harkar wato mulki tunda ni din nan da nake magana ta nan na fara na shugaban karamar kuma nasarawa kaga na san kan na san kan al'amarin karamar hukuma kuma na san cin gashin karamar hukuma da haka wannan manufofin namu su muka sa a gaba su muke yi su kuma muke kuma da gaske muke da gaske nake tunda takara takarata da na fito na fito ne dan kishin abin da ke faruwa a jihar kano shi yasa na fito takara ko babu wani mutum da zai fito ya ce a'a shi ne ya tsaye da ni ko shi ya yi influencing ina kan tsaya a'a wannan shi ne marfofin. ana ta zargin cewar kamar manyan 'yan takarkaru na kawo ma ziyara na bayan bayan ne shi ne dan takarar gwamna a jam'iyyar wato shaban sharaɗa hmm. da ya ziyarci ka wannan me yake alamtawa ah, to idan na ɗaya ba gidansa na je ba shi ya zo mu da haka yana ganin cewa na isa ne ya zo kuma ya zo ya magana cewa idan lokaci ya yi na da za a yi a samu a haɗu a haɗa ƙarfi da karfi domin a ceci jihar kano yana da sha'awar ai haka na ce masa wannan gaskiya ne amma kuma abin da yake bani mamaki a matsayina na ɗan siyasa wanda nake a gogagge wanda na kai na doshi shekara arba'in ina yin ta wanda na yi matakin karamar hukuma na matakin jiha na matakin ƙasa amma sai da jin ana maganar kamar cewa ana cewa wai janye zan janyewa wani ko zan janyewa wani akan takara to ai inda a janyewa in dai za a janye ai ni za a janyewa saboda ishu na magana experience ake ko magana kuma na gaskiya ake kuma ina tsammani a gaba daya daga ni sai malam ibrahim khalil mu da muke takara a tsaye da kafan amma da sauran kowa na da wanda ya kawo shi wanda ya turo shi takara da haka wannan idan lokaci ya yi da za a yi sai mutane kowa a zuba ido a kyale idan kowa ya gama rumar kamfansa ya san matsayinsa to shi kenan sannan a lokacin sai a yi magana ah, ya za a samu a yi haɗaka to da gila excellency wannan bayanan na fitowa ne daidai gabar da kuke kokarin yin taron bayyana manufofin na takarar gwamna din a nan jihar kano eh, me za a gaya wa dambun masu bibiyar wannan jami'a yato eh, alhamdulillah mana nan muna ta shirye-shirye da larabar ta gabata za mu kaddamar da wannan takara muka daga zo laraba muka sa muke sare na jibi shi ma ɗan yanzu mun daga eh, za mu yi a january first january first week of january insha Allah rabi akwai dalilai saboda akwai baki da muke sa ran za su shigo daga jihohi daban-daban kuma sun nemi alfarmar don Allah suna son su halarci Kano saboda wato yanayi na siyasar Kano Kano ita ce cibiyar siyasar arewa ita ce kuma determining factor ita take determining din shugaban kasa Kano in ta samu to mun samu kasar daman ka koma har al'amura na siyasa da sabuwar sauransu an ka ce kano <clears throat> sai ka ce lagos sai ka ce kuma port harcourt to yanzu mu a kano muke takara kuma kamar yadda na faɗa muna tunkarar wasu mutane waɗanda suka shugabanci jihar kano su su uku wanda ah, ah, ni ban taɓa yin shugaban da ba wadda sa ran allah yarda Allah shi yake bada mulki ga wanda ya so da kuma lokacin da ya so da haka za mu yi za mu kaddamar takara tamu a jihar Kano za kuma kewaya za mu ga al'ummai tunda duk da dai na ma za ta zagaya na ga wasu mutane da yawan gaskiya Kano na yi taɓin alli wanda shi ne jam'iyyar Allah cikin rahamarsa da ikonsa muke a tsaye kuma da zaran an mun kaddamar mu za kuma shiga shiga local government. Premier Radio.